A wata sanarwar da suka fitar domin an karar da mahukunta da ma al'umma abinda suka kira halin kuncin da matsalolin tsaro suka jefa direbobin motocin dakon itacen girke-girke. Shugabannin kungiyar ANAB sun fara ne da fayyace yanayin da wannan aiki ke gudana tun bayan tsanantar aika-aikar 'yan ta'adda a yankin da ake yi wa lakabin iyakar kasashe uku. Kamar yadda babban sakataren kungiyar Mamman Saini ke karin haske a kai. Duka yankuna waɗanda muke zuwa muna ɗauko waɗanda muna ɗebo waɗannan itace yankuna na makulandi sai torodi wajen walam yanzu wannan wurin ya zan mahaka 'yan ta'adda to kun gani dai wanga itacen da kashi tamanin da goma cikin ɗari duk mai yawancin shi wajen eh, iyaka da burkina can ne muke zuwa mu ɗauko su kan harko dai ce mun na suka gan mu zaka yanzu daga baya da mai mota ya zaka sai a kame ka a baka ɗan karan kashi a kone maka mota a ƙone maka eh, itace. Wannan matsala ta haddasa ɗimbin asarar da girmanta ya haura ɗaruruwan miliyoyin sefa a cewar maga takardar ƙungiyar ta ANEB. Shekara biyar zuwa yanzu wajen mota arba'in da biyar an ka ƙone mana. Wajen wahalam can kuma mota eh, biyu an ka tahi mana da su. Kuma rannan mutanenmu direbobi da afarantin ne wajen goma sha ɗai an ka kashe mana. Darajar motocin kaɗai ya kai wajen miliyan ɗari biyar har da goma sha wani abu darajar itacen da an ka kone su kuma wajen miliyan ashirin da wani abu an ka kone wanga lamarin da ya faru wajen mutum kusan ɗari uku annan suna zaman kashe wando kasuwancin itacen girke-girke da daɗaɗɗiyar sana'a ta gadin-gadin wata hanya ce ta samar da makamashi da mafi yawancin jama'ar Nijar ke dogaro a kanta hatta a 'yan shekarun nan da ƙasar ke sayar da iskar gas ɗinta a kasuwanni. saboda haka wani jigo a ƙungiyar fafutukar samar da wadatar makamashi ko daye injiniya rabi'u malam isa ke gargadin hukumomi akan bukatar ɗaukar mataki domin a cewarsa shi ganau ne dan gab kafin a kama azumi Eh, mun tahi mission kirtashi hakika na ga yadda masu dakon icce suke wahala babban kalubali ne tun da mu dai a nijar hal yanzu eh, duk irin fafutukar da muke na ganin mutane sun koma zuwa iskar gas amfani da ice a gaskiya ba abu bane da za a ce yanke take za a kwasa shi mu shawarorikin da za mu ba da akan ga al'amari eh, a ci gaba da ƙoƙari na ganin an tabbatar da kwanciyar lahiya a ko'ina in yana yiwuwa ma a sa motocin soji na gaba duka masu dakon ice su bi su baya su tahi su sayo. Kungiyar ta ANAB ta ce ta aike da wasiƙu ga fadar firaminista da wasu ministocin da ke kula da wannan fanni akan buƙatar neman mafita sai dai kawo yanzu bata sami amsa daga gare su ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.